وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسكر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا بالإسلام ولا تنزعه منا حتى حتى تتوفانا اللهم توفنا وانت راض عنا غيرك رضوان اخر كلامنا ان الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في اولادنا ووالدنا وازواجنا وذرياتنا ولا وفي واوفقهم الى اخره وارزقنا برهم nawa godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddare rayuwar mu kan kai kuma ya kaddara mana ganin wannan azumin ramadana da muka ta roƙon Allah ya kai mu wata ramadana to Allah muna maka godiya kuma Allah mun gode ma da ka kawo mu wata ramadana Allah da albarka sunayenka ka gwada mana alherin da ka ba mu alherin da a cikin wata Ramadana, kuma ka gwada mana ƙarshen wata Ramadana, ka azaita mu alherin da a cikin wata Ramadana. ka kare mu daga shari kowane iri wanda a cikin wata ramadan Allah ka karfafa mu ka girmama mu ka darajarta mu ka karrama mu ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka sa aljanna makoman mu ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ka taimaka mana da albarkar sunayenka da ka madaukaka kai mana jagora ka sa aljanna makoman mu alherin da a cikin watan ramadana Allah ka azaita mashiya sharorin da a cikin watan ramadana Allah ka ba mu kariya da tsaronka da albarka sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana kamin azumin ramadana din nan ya wuce duk halolin da a ciki Najeriya na Allah ka gusan mu da suwa Allah ka gusan mana da suwa Allah da albarka sunayenka Allah ka zaunar da ƙasar malahiya, lahiya ka gusar da hitina kowace iri ka taimaka mana kakka taimaki kowa a kanmu, ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu, ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu. suratu duri muka kwana in ba ku mance ba saboda haka nan za mu tashi inda muka kwana bismillahir rahmanir rahim Wadur, Allah na rantsuwa da dutsen turi sina'a wa kitabin Masturu, Allah na rantsuwa da littahi wanda aka rubuta fi cikin takarda manshurin wanda aka watsa ta wal baitul ma'mur Allah na rantsuwa da wani daki da aka ce ma al baitul ma'mur was marfu Allah na rantsuwa da ruhi wanda aka daukaka wato ruhin sama wal bahril masdura Allah na rantsuwa da gulbi mai zahiri. inna azaba rabbika lalle azaba ubangijin ka lawake wato mai aukuwa ce babu shakka azaba ubangijin ka mai aukuwa ce babu shakka malahu min dafi ba ta da mai turewa yawma tamuru sama'u mauran a ranar da sama za ta girgiza mauran girgizawa wata sirul jibalu sairan duwatsu kuma ta yi tahiya sairan wato tahiya wato duwatsu ta rika ta zama gari tana wawacewa fawailun yawma idhil lil A ranar nan kalma azaba ta tabbata lil na ga masu karyata gaskiya wato kalma azaba ta tabbata ga mutanen da ke karyata gaskiya a ranar kiyama domin nan kun ga mutane na iya karyata gaskiya kuma su tsira amma ranar lahira wanda ya ta gaskiya ranar lahira kan to bane ya tabbata gare shi Allah ya kare mu allazina wa fi qawdin suke cikin kutsawa siyar abu na suke wargi suna kukkutsawa ga maganganu wato wa'anda sun kaga dama suna yin maganganu iri-iri wa'anda sun kaga dama kun ga Allah ya musu alƙawari da karma wailu saboda haka ku yi ƙoƙari ku kare kanku daga faɗawa cikin yawan surutai da maganganu na bacin mutane da cin zarafin mutane da abin da ya yi kama da irin wannan don kun ji ya ce fawailin ma izin lilmukadzibi na allazi na hom fiye kauli abu wanda suke cikin kutsawa su abu na suke wata suna kutsawa ga karerayensu suna kutsawa ga surutansu suna kutsawa ga ƙazofansu suna kutsawa da cin mutuncinsu ga mutane to na mutane wailin ya tabbata gare su ranar kiyama yawma yud'una ila nari jahannama ranar da za a tura su zuwa ga wata jahannama da an turawa wato ana kama su ana tuttura su ranar kiyama kunga kiyama wato wuta azaba ce wadda babu wanda aka ce shiga ya shiga ba kamar ni'ima bace da aka cewa shiga sai dai a tallabi mutum a kaɗa, cikin wuta kan ba mai shiga da so sai dai a tallaba shi a kaɗa shi sai a ce musu hadihin naru wannan wuta fa ita ce Allah ce kuntum biha tukadibuna wadda kun ka kasance kuna karyatawa da ita wannan wuta fa ita ce Allah ce kuntum biha tukadibuna wadda kun ka kasance kuna karyatawa da ita to ku shiga cikin wannan wuta da kun ka kasance kuna karyatawa da ita a basirin hada can duniya ne muku wa'azi kuna cewa ai wannan sihiri ne to a basirin hada yanzu azaba gada an ka shigar da ku sihirina am antum la tubsiruna koko ku ba ku gani ne sihirina koko gani abba ku yi ku diba da kyau ku gani wannan wata sihirita am antum la tubsiruna koko ku ba ku gani na ku diba da kyau ku gani islauha ku shige ta fasbiru ku yi hankuri aw la tasbiru ko ka ku yi hankuri sawa'un alaikum duk ɗaya ki gare ku ko ku yi hankuri ko kar ku yi hankuri duk ɗaya yake gare ku inna ma tuji zauna dama za a saka muku da makuntun ta abinda kuka kasance kuna aikatawa da shi aka saka muku innal muttaqina lalle masu takawa fi jannatin suna cikin aljanna wa na'imin da kuma ni'ima suna cikin aljanna da ni'ima su masu tsoron Allah Allah ka sa mu cikin su wato masu tsoron Allah suna cikin aljanna wannan imin da ni'ima wadda take mun'imciya mawadaciya fakihina bima atahum rabbuhum suna masu jin daɗi da abinda Allah ubangijin su ya ba su domin cikin aljanna wato duk wanda ya shiga cikin aljanna zai ji daɗi wanda duk ya shiga aljanna zai ji daɗi kamar wanda yake wanda duk ya shiga wuta wato zai ji zahi wanda duk ya shiga wuta zai ji zahi wanda ya shiga aljanna zai ji ni'ima zai ci kayan daɗi inda ya shiga aljanna wa qahum rabbuhum kuma Allah ubangijin su ya ba su kariya ya kare su ga azabar jahim azabar jahim wato Allah ya ba su kariya ya kare su daga azabar jahim sai Allah ya ce musu ya aljanna kulu ku ci abinci washrabu ku sha abin sha hani an kuna cike da farin ciki da ma kuntum ta'maluna saboda aikin da kun ka kasance kuna aikatawa saboda haka ita aljanna ba a shigarta da sauki kamar da wancan hadisi yace ala inna silatullahi galiyatun ku saurara lalle sil'a Allah kayan Allah na sai suwa tsada gare shi to aljanna kenan ita ce kayan ala inna sil'atahu hiya aljanna ku saurara sil'a Allah kaya ne na sai suwa ita ce aljanna to ba ta da arha saboda haka yan aljanna sun shiga aljanna Allah ya ce ku ci abin da kuke ci ku sha abin da kuke sha wato bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuka kasance kuna yi duniya ku yi amfani da damar da kuke da ita yanzu watan ramadana ya shigo yanzu ku diba ku gani mutane nawa mun kai ramadana da su bara yau su wanene ne annan wasu sun tahi ba su nan kuma sun tafi kenan ba dawowa za su yi ba ku yi amfani da damar ku ku ribanci wannan lokaci ku amfani kanku ku kauce ma abin da zai ba ku wahala in an ce lahira wahalar duniya ƙarewa ta kai ta lahira ita ba ta karewa saboda ka aiki aka so ku yi abin da na ku yi sauran ayyukan duk da kuke yi duk ayyukan da kuke aikatawa ku aikata na alheri kuma ku ci gaba da ƙarawa wayannan da kuka yi ku ci gaba da yansu kuma ku ci gaba da yin ƙari to an ce musu an ba su wannan kulu ku ci washarabu ku sha hani'an kuna cike da farin ciki kuntun ta ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa matakiyina suna gigincire ala sururin bisa ga gadaje masbufa wayanda aka wa sahu an aza musu manyan gadaje an yi musu sahu wato suna gince suna cin daɗin su wahala ta ƙari, duniya aka yi wahala ce yanzu an ta wajen sakamako wajen cin daɗi kuma ba wai gadaje da abinci ɗaya aka ba su ba ya ce wa na mun aurar da su bi hurin inan da 'yan mata masu wararen ido wato 'yan mata aljanna kun gani to ba su kaɗai ba ku yi abin ƙwarai mutane da yawa wasu yanzu na aka son su yi abin kwarai amma asalin su bai yi abin kwarai ba to ku yi kokari ku ku yi abin kwarai don ku su samu asali na kwarai ku ɗebe kasala ku da gajiya duk gajiyar da ka jiya in dare ya yi ka kwanta kamin sahi tara ɗebewa yara kuke ba tsohi kuke ba wanda ya tsuha jikin ko can ciwo ya kai ba ko ba a yi mai aiki ba jikin ko tan ciwo shi ke, ba sai an sa shi aiki ba amma jikin yaro bai ciwo sai ya an sa shi aiki kuma in an ka ba shi lokaci ya huta barin ciwo ya kai amma na dattijo wanda ya kai wani lokaci jikin ciwo ya kai koyar shi ko an yi aiki ko ba ya aiki ba ciwo ya kai don haka in ya yi aiki ya gaji magana sai dai ya ji dama amma magana jikin ya ba ciwo bai bari don ko can da ciwo na shi to ku yi amfani da kurciyar ga taku ku gina kanku ku gina ɗiyanku wannan duniya da kuna gani tana caccanzawa kuna ganin wa da wannan duniya take kuna ganin wa da abubuwan duniyan nan suka kasancewa kuna gani to ku yi ƙoƙari kuwa ɗiyanku asili na ƙwarai azumi ya shigo ƙila kana nafila raka goma ga yini yi ƙoƙari su zama hamsin yanzu kana karanta hizo biyu ga yini yi kokari su zama biyayyar su kana tasbihi dubu goma ga yini yi kokari su zama dubu ishirin da wani abu yanzu ka yi kokari aikin azumin ramadana kun ji karatunmu na jiya ba dariya birnin kebbi idan mutum ya yi aikin nafila cikin wanga wata haka yake kamar ya aikin farilla cikin watan da ba wanga ba lada bargaja lada bargaja kamar ya yi azumin farilla ya aikin farilla in ya aikin farilla cikin wanga wata kamar ya aikin farilla guda saba'in cikin watan da ba wanga ba shi yasa kun ka ji annabi ya ce a lokacin da jibrilu alaihi salamu yayi addu'a annabi ya ansa yace duk wanda ramadana ya iske shi har watan ramadana ya hita ba gafarta mai ba Allah ya nisanta shi garama annabi ya ce amin a to me ohaninka watan da aka waci da rahama haka zubar da ita akai ko ina ga ta nan waci akai da ita a ce kai baka tashi kai ta motsa kai wani abu ba to me ohaninka saboda haka jibril ya ce Allah ya nisanta shi garama annabi ya ce amin amin amin annabi ya yi amin har sau uku saboda haka ku yi wa da kuka iyawa gwargwadon duwa da kuka iyawa ku yi wa da kuka iyawa duk gwargwadon wa da kuka iyawa ku ƙara ibada kakku yi kamar wa da wasu ka yi annabi an ce mun karanta da ku eh, lokacin da ya kowane lokaci ibada lokacin ramadanu ya ce ibadar da annabi ka yi cikin ramadanu bayyanta cikin watan da ma ramadanu ba na biyu ibadar da annabi ka yi kwana goma na tsakiya ta yi ibadar da ya kai kwana goma na harku na uku kwana goma na ƙarshe annabi mata na mai sun ce da an kai wannan lokaci ɗaura wando na ya kai ko kusa gare su bai yi to kakku yi kama da ku matasa kuwa gani kuma kun hisman haka nan wayanda ka ce muku in watan ramadana ya kai wani lokaci rage ibada akai ba a tarawihi tahajjud za a yi ku rabi da wayannan babbakun hawaye ku yi koyi da mai gidanku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam raggaye na ba su iya wahala su bai daɗi kuma daɗi suka son su ci to kowa ka san daɗi da data ya kai kun ji yanzu ya ce musu kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'malun to wanda ka san ya ci daɗi da kyau to kun ga wannan hanya da annabi ka bi to ita ya kabi. bi ku yi ƙoƙari ku kama jikinku da kyau wata ya ta kuma kwana ashirin da tara ko kwana talatin ko ya daɗe bai wuce kwana talatin ko ya daɗe bai wuce kwana talatin yau laraba ɗaya ga wata zuwa laraba mai zuwa takwas ga wata ko da labaka da ka koma dawowa an wuce rabi Allah ya taimake mu wallazina amanu wa'anda suka yi imani wattaba'atuhum zurriyatuhum zurriyatu tabbi su da imanin da imani mutanen da suka yi imani kuma ɗiyansu sun kabi su ga imani su sun kwashe kashi wanda duk yayi abin kwarai kuma ɗiya ne sun kabi shi ga abin kwarai wannan ya kwashe kashi ku yi kokari ku yi abin kwarai kuma ku yi ƙoƙari ku aza ɗiyanku su ma su yi abin ƙwarai don kuma ku kwashe kashi wallazi na amanu wayanda suka yi imani wata ba a tuwon zuriya su sun ka bi su da imanin da imani na hun zuriya zuriyatuwan za mu suka musu zuriyarsu an ce lahira idan uwaye zuriya na ga ɗiya ɗiya zuriya ne ga uwaye idan an tahi ranar lahira idan ba oba ya yi abin kwarai ya ta sama ta uku ɗiyanai suna sama ta ɗai kun dai ai ya yi ƙoƙari tun da ɗiyan sun shigo su ma ba a kai su wuta ba to saboda karamtawar Allah sai ya ci gidajen nan nasu na wagga sama da suke ta warko a kulle su a ta sha a gina masu wasu gidaje inda ubansu yake sai a ce inda ubansu a gina musu gida alhaƙana biyan tawo. za mu riskar da zuriyarsu zuwa gare su sai a ɗauki zuriyarsu a kai musu wa ma'alan nahun min amalin min shay'in ba mu rage musu komi ba cikin aikin da suka aikata ayyukan nan da suka yi na alheri babu abin da mun ka rage daga cikin ayyukan nan nasu na alheri duka ayyukan nan da suka aikata na alheri ba mu rage musu komi ba don ji an ce an kawo uwaye ne an kawo diyanai ka aza cikin aiki ne na suke ba cikin aiki ne na suke ba cikin aiki aikin suna suke shi karanci na Allah ya yi mai ya kawo mai diyan ba aiki ne na an kaɗi ba an kaba diyan ba kullum ri'in bai ma ka saba rahino ko mutum jingina na ga abin da ya aikata wanda ya aikata abin kwarai don kai ne wanda ya aikata wanda ba na kware ba don kai ne saboda haka magana mutum ya koma gehe ya ce kai ni wanda nika iyawa nika yi wanda kaka iyawa Allah ya sani kama cikin ka kwanci kake baka da ne kace baka yi sallah matsayacin ka kwanci kake baka iya bale kace baka yi sallah baka da laya na bale kace baka yi tazi baka yi istighfari baka yi karatun qur'ani da ana kace wai wanda kaka iya haka matsayaci ai kana da iya inda yanzu kuɗi na an ga ce ana ba su a wuri kaza kowa bai rubon ka don kare na shi kake cewa ba ka ibada ta ba ka yawa don kare na shi kuma nan da kake zaune jiran kaka naman kaji kaka bada ka yi kowa kwaɗai ne to ku kula da kyau ku kula da kyau yadda za ku yi ibada domin ku samu karɓuwa ga ibada duk wanda ya abin ƙwarai yana ganin abin ƙwarai duk wanda ya abin ƙwarai yana ganin abin ƙwarai bayan mun ba su jingina sun kowa jingina na ga abin da aikata wa hum su yan aljanna mun taimaka musu da baki hatin da kayan marmari wa lahamin da nama mai mai shahu na cikin wanda suka sha'awa naman ma wanda suka sha'awa aka ba su wani naman kaji yaka sha'awa wani naman tsuntsu yaka sha'awa kai wani ma naman damo yaka sha'awa wani naman zomo zomo yaka bada ba ma'aurarci ba na ta yi wa'azi wani gari ban sani ba ko tare da kai ne sai ba zomaye an ta kawo mana ba naman zomaye ya sun da koma gini suna wani wanga nama na wasa ko wanga ko ko menene ko menene suna ta abin nan ai kowa da irin sha'awa ta shi ba gani ya girmama muna yi ba sarki na ya gayyace mu wajen wa'azi yasa an ka tai an kawo harauta zomaye an ka kawo yana gani ya karrama ya girmama to abin da yasa sha'awa suke nan su kowa da irin sha'awa ta wani gasasshen nama ya kaso wani da fahi ya kaso wani kuma da irin abin da ya kaso to za mu eh, abin da taimaka musu bai faki hatin da kayan marmari wa lahamin da nama mai mai shahuna cikin wanda suka sha'awa ya tana za'o na fiya ka'asar suna jayayya da ƙwarya ciki wanga ya jawo ƙwarya nan ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba sai ya aje wancan kuma ya ja ya ɗiba ya ɗiba shi ma sai ya aje wancan ya ja kai ko shiga aljanna takaici ya ɗebe mai la lagawan fiya babu lagawa cikin wannan abin sha ba kamar abin shan duniya na ba giyar duniya in mutum ya sha sai ya ɗora lagawa yana surutai to ta aljanna babu lagawan fiya wala ta'timun babu su sabo kuma cikin ta ba ta sa sabo waya duhu alaihin gilmanun kuma yara ƙanana na kewayawa gare su gilmanun lahun suna kewayawa gare su yara 'yan ƙanana masu ɗan karen kyau su ne lebarori ka annahu lu'lu'un makanun sun zama fari tas kamar lu'lu'i wanda an karuwe da kwarfatai malam to ni kaga zato da mai gidan a ku dibi abin nan mala'ika ya taho abin nan ya taho gaisuwa ya gaida da aljanna sai yadda yaran ga masu aiki sai shugaban lebarori ya taho da shugaban lebarori ya taho sai ya duka don ya gaisai sai ya ce a ah, a'a ba mala'ika ba ne mai gidan na mai gidan wanda aka ba gidan shi na ya tausaye ga sarkin lebarori ne ya to don ya gwada mai ga lungu nan ga lungu nan ga lungu sai ya sa ƙasa ya gaishe shi sai ya ce a ah, wanga abu wasu ya ce alaisa an ta rabbul alami ashe ba kai na ubangijin talakai ba wasu duda ta yawa Allah ya ga abin mai kyau ya taɓa gani ya ce ba kai na Allah ba ya ce a ni lebaran gidanka na ni shugaban lebarorin gidanka nake yace ni lebaran gidanka niki? to kun gani ya ga yaro ne kawai mai mai aiki ya gane ya aza Allah na ya duka ya gaisai sai ya ce mai adami ya ce a ba shi na ubangijin talakai ba ya ce a a ba ni na ubangijin talakai ba ni lebaran gidanka nake sarki lebarori nake sarkin yan ga aiki nake to dan ga aiki bakon da aljanna ya taho da ya kalle shi aza ya kai Allah na ba wai aza ya kai annabi na ba aza ya kai Allah na don ce ba kai na ubangijin talakai ba to waɗanda masu hidima haka nan suke ka annahum lo'olon makanor kamar su wani lo'oli ne wanda aka kulle cikin fata ce wa gabala badun ala ba'din bayan kowa ya zanna wurin zama ne sun ci kayan daɗi sun koshi da da sashe sai ya huskanto ga sashe ya ta sa'alu na suna tambawa ne ka tuna da rana kaza ka tuna da mun ka tai wuri kaza an kai aiki kaza na alheri ka tuna da walar da mun ka sha ka tuna da gudun da mun kai ka tuna da kaza suna ta ba junan su labari ya ta sa aluna suna tambayar juna kalu inna kunna qabalu mu mun kasance can harko fi na cikin iyalin mashwiki na mana cike da tsoro kun ga kamar yau don musulmin da ya rike addini da kewa cikin tsoro yake yau kai ko cikin izala kake kai rike addinin ka da kyau inda dai rike da kyau to cikin tsoro kake ko ba ga kowa ba ko ga ƴan izala cikin tsoro kake inda dai rike addinin ka da kyau da haka suka ce inna kunna qabalu mu mun kasance can farko fi na cikin mu iyalinmu na mana cike da tsoro famanna Allahu alaina sai Allah ya yi mana baiwa Allah sarki wa waqana azabar mai ya kare mu daga azabar wuta mai shiga mai bi ta hanyar gashi inna kunna min ƙabalu mu mun kasance can harko na da'u mana bauta ma Allah mana kira ne Inna shi Allah huwal barru shine mai kyautatawa rahima mai tausayi ya Allah ya barrur rahim ya Allah ya barrur rahim ka tausaya mana mu ma ka gane mu muna cikin tsoro cikin iyalinmu Allah ka yi mana baiwa ka kare mu daga azabar samu Allah ka yi mana baiwa ka kare mu daga azabar samu ya barur rahim ka taimaka mana ka yi mana baiwa ka kare mu daga azabar duniya wal akhirah Allah narud duniya wal akhirah Allah ka yi mana maganin ta Allah ka yi mana maganin narud duniya wal akhirah ya barur rahim ka tosa mana azumin da ka sauƙaƙa mana shi Allah ka sauƙaƙa mana azumin ga Allah ka sauƙaƙa mana azumin ga kuma Allah ayyukan gana azumi duka Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana su ya baro rahim ka tausaya mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka karɓi azumomin sauran ayyukan gada da muka cikin azumi Allah ka anshe su Allah ka tsarkake ne mu Allah ka ba mu akhlaki cikakke wanda kaka so kana yarda da shi Allah ka azaita mu mataba'a cikakka wanda kaka so kana yarda da shi. Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau Allah ka azaita mu rayuwa mai kyau ka ba mu kayan daɗi Allah ka ba mu kayan daɗi wanda muka azumi zar sauƙi zar daɗi Allah ka ba mu kayan daɗi mai azumi zar daɗi Allah ka kare mu daga wahala kowace iri Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a yau wa zakir wa ma anta bi ni'mati rabbika فذكرك ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مكين أم يقولون شاعر نتربص به ريب قل تربصوا فإني معكم من المتربصين فذكر kai ta wa'azi dai mai gida wato Allah yana magana da annabi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa zakkir kai wa'azi wato ci gaba da wa'azi wa ma anta bi mata rabbika bi kahinin kai ba boka kake ba da nema ubangijin kawala majanunin ba majanuni kake ba kun san wada kun kaga ana yi yanzu wada kun kaga ana yi yanzu to ko can dore haka nan na ake wada duk kun kaga ana yi yanzu ko can dore haka nan na ake in kai tsaye kace sai an bi Allah daidai wa daida to sai a cewa kai mahaukaci kake baka wayi ba ai wannan wa'azi yanzu ba a yi ne na annabi Allah baka baci kowa ba Allah kawai kace a bautawa sai ka ji matasa na cewa wai kai baka san yanayi ba su sun ka san yanayi to irin wannan na annabi ya fada suna ta ce mai boka suna ce mai mahaukaci Allah ya ce kai fa take ci gaba da wa'azinka kuma anta bi ni'mati rabbika bi ne. kai ba boka kake ba da neman ka ilimi aka zama boka da shi wane boka na kun ka a wanda adda ilimi in kun ga boka ku tambaya ina an makaranta ta yi abin da sai mai ya koyo komi bai sani ba na addini sannan wala majanunin ba mahaukaci gake ba kun taba ganin mahaukaci malami karatu ka abin nan karatu bai haukata mutum mahaukaci kuma bai karatu don ko kana haɗa mai kana nan kana haɗa mai shi na faso ma shi mai shi ta yi addini haka gama bai koji karatunka ba saboda haka ni'ima ilimi ta wuce mai ita ya zama haukaci wannan kun ga kariya ce Allah kai mai yana kare shi kai ta kai ta wa'azinka ba boka kake ba su sun yi tsaye boka na saboda tun zamanin da in an ka ce mutum boka na to an gama da shi tun zamanin da da an ka ce mutum boka na don an gama da shi don boka ba mutumin kirki ba ne da an ka ce mutum boka don an gama da shi am ya kulu na sha'irin ko cewa suka yi mawaƙi kake cewa suka yi abin mawaƙi kake <clears throat> na tarabbasu biyi bari mu jira shi raibar manuni jiran mai mutuwa kun sai mawaƙaci ya kai musu eh, mawaki ya kai musu ko'ina, sai su yi ƙoƙari su kame shi in sun ka kame shi sai a yi mai ɗaki cikin gida sai a kulle shi ciki shi ta zama cika hashe mutu shi na Allah ya ce to ko sai ne maka jira na irin jiran da suka manun na abin nan mutuwa ne raibar manun jiran mutuwa an ya ƙulu na sha'irin ko ciya suka yi mawaƙi na na su bi mai jira da shi raibar manun jiran mai mutuwa mu jira shi almanun mutuwa ya mutu in ya mutu ai an huta Allah ya ce kulka ce su, ku jira fa nema akwai mina mutarabbisi ni ma ina nan ta da ku ina cikin masu jira jira ku kai mutu ko to ni ma jiran jira mu kai ai da ni da ku ba wanda ya sassa da za a mutu ku jira in mutu ni ma ina nan ina jiran ku mutu mutun nawa yayi jiran ka mutu ya mutu ba ka mutu ba mutun nawa yayi wannan Allah ya gafarta mana am am ta'muruhum ahlamuhum ahlamuhum قوم طاغون أم يقولون تقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين alamuhum da hada shin koko hankulan suna ka ba su umarni suna irin waɗanda maganganu da suka yi na jefa ma annabi kazuwa da ƙarere ga da suka yi amon kawamin daguna a su dai mutane ne masu ɗagawa karkatattu su dai mutane na karkatattu karkata dai ta tassa sun kai wannan babu wani wanda ya umarce su daguna dai ne kawamin daguna ne Ame kulo na ta kawalau ko a suka yi annabi shi ya kaga alƙur'ani ya faɗai ba Allah ya faɗe shi ba bal a'a la yu'minun ba su imani bal la yu'minun a'a su ba su yin imani wato imani da yana abba su yi ba to fal ya tubi hadisin mithlihi su tayi su tawo da hadisi mithlihi irin wanga a tun da sun ce ƙaga ƙura'ani ya yi to su ƙago iri ne su taho da shi in kanu sadiki ne in sun zama su gaskiya ai su ma larabawa ne shi ba larabe ne da su da fi wato duk asalin kakansu guda na larabci An khuliqu ko halicce su na min shi in ba tare da wani abu ba an humar khaliquna ko su sun ka halicce kansu am khalaqu samawati wal ardi ko su sun ka halicce sama bakwai da ƙasa bal ba su suka halice ta ba la yuqinuna kan imanin hakika dai abba su da Amin am kaza in eh, rabbika ko ko taskokin rahamar Allah ubangijin ka wurin su take amhum almusaydirun ko su ne masu tilastawa mutane su ne masu almusaydirun masu sallada abinda sun ka ga dama ga mutane am lahum ko ko tsane gare su wanda suka hawa sama su tahiyya na fihi su sauraro maganganun da aka yi sama don haka sun ka jiyo abin da ba shi annabi ya faɗi ba sun ka ce da hujja suka aiki annabi bai zo da gaskiya ba in sun ce eh falayati mustami'un wanda ya ce sama sauraron magana ya taho magane shi ya taho mana bisul sultanin mubin da hujja bayyananna amna hul koko shi Allah cewa sun kai Allah ɗaya mata gare shi wala walakumul nuna kuko ko adda ɗaya maza ko haka nan na suka cewa suna cewa Allah na da ɗaya mata su adda ɗaya maza sun yi rabo sun ɗauki kashi kamin ya ɗauka amta salihun ajiyar kai ko ko jinga kaka tambayar su Tana cewa su kawo wani abu yin sati ya yi. kana cewa su kawo wani abu in bakwai ya yi kana cewa su kawo wani abu in wata ya yi da karatun addinin musulunci kana yin wani daga cikin wa'annan fahim min magaramin muskalon su kuwa abin nan a jingan nan da kaka aza musu ta musu nauyi kun san wato addini ba kamar duniya ba ne za ku ga yanzu mutane masu hali mutum na iya biyan naira dubu ɗari da wani abu kuɗin tam ga ɗanai amma bai iya biyan dubu biyar kuɗin tam ga ɗanai ga karatu addini amma ga duniya yana iya bai to don haka eh, abin da ya sa kun ga addini na ci baya kuɗin ga da aka aza mutane wajen karatun addini nan gaba musulmi na ji yana gani ɗaya ne ba su karatun addini don bai da kuɗin da zai ba su a koya musu addini nan gaba kun ga 'yan da tije an kuma gani da sun ƙari sun kaɓe 'yan yaran ga babu ruwansu in ana ba su kuɗi a ba su kuɗi in ba a ba su kuɗi ba su yi yaro ya yi zaune gehen inuwa shi ta zaman banza ya gane ma hakan da ya shi koyar da karatu kyauta to shi yasa Allah ya ce shin addinin da aka kiran ku gare shi shin ko ko jingata ya aza muku wanda kuka biya fahum su ko min magaramin game da biyan jingan nan mutsaluna abin ya musu nauyi ita ce tambayar da aka yi musu abin ya yi nauyi na ya yi musu nauyi kun ga wannan tambaya ce wadda aka yi musu don su ba da ansa duk tambayoyin gada aka yi yana yiwa su ce wanga dalilin to babu shakka dai shi cewa a ba su kuɗi su yi karantarwa wannan magaramu ne muskalun magaramin muskilun muskilun na yana sa nauyi kwarai to an inda gaibu أم يريدون كيدا والذين كفروا هم الفاسقون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب Wọ́n lè ṣe ìrìn àwọn ọmọ ìwọ̀n. Allah ya ci gaba da ya musu tambayoyi amin da umar gaibu ko ko akwai wani gaibe ne a wurinsu kawai ya kutubu na su suna rubutawa ne akwai wani gaibe ne a wurinsu wanda suka rubutawa wanda ya saba ma abin da annabi ke faɗi wato akwai wani abu na wanda ya saba ma abin da ya ka faɗi am kai kaida shin koko da makici dai suka ne am kai da a makici dai suka ne to falladina kabaru wanda suka kafirta umul makiduna su aka mai da makircin su zuwa gare su wanda suka kafirta makircin da suka yi su aka mai su amma abin su zuwa gare su am lahum ilahun ghayrullah shin ko suna da wani abin bauta na wanda ba Allah ba shi shi yasa suka faɗa da abin da Allah ya ci shin ko wani abin bauta gare su da boye wanda ba a sani ba wanda ba Allah ba shi yasa in aka ce Allah ya ce sai su samu damuwa idan suna da wani abin bauta wanda ba Allah ba to subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma ya shirku na ga abin nan da suke shirka da shi Allah ya tsalkaka daga shirka masu shirka wa in yaraw kiswa min as-sama'i waɗanga mutane ko da sun ga wani yanki na sama saƙi zai faɗo ya kulu. ba gyara za su yi ba sha za su yi sahabin markomin girgije na wanda an ka hada wani bisa wani wato zai mana ruwa sosai wato saboda haukar kahiri kahiri bai ganewa ba kamar musulmi yake ba mai hangen nesa kahiri bai da hangen nesa saboda haka a shi yasa kuwa ganin wani bi sai ku ji abubuwan mamaki na haitowa daga gabas haka kawai Allah ya tar wuta cikin birni in jirgi ya to kashin ta sai ya kama jirgin ta kama jirgin ta kone shi suna ji suna gani garin suna ci da wuta suna ji suna gani ga sun duk kayan kashin wuta sun tana da komi wani bi sai a musu wutar daji yanzu ku ji abin mamaki da ya faru ba rawar can a wata ƙasa dutse na tsakiyar gari wasu sun yi gidaje bisa gare haka kawai ya fashe wuta ta kama zubowa ciki nake kuma an kai kwanaki ba a kashe ta ba ta kashe duk waɗanda an manya waɗanda suka zama bisa ga dushi don su kalli ko'ina cikin ƙasa ta kashe su waɗanda a kusa masu bi musu ga girma ta gangaro ta kashe su sannan bayan kwanaki ta tsaya saboda kahiri wa'azi bai mai lallaba ba ta yi makahiri shi yasa Allah kai musu wannan sai ya aiko musu azaba wanda ba a zato ya hallaka su lokaci guda don sai haka nan shi na yace shin koko ma kirki suka nihi tunda ko sun ga abin nan ko sun ga wani guntu na sama zai faɗo a suka girgije na sai sun ji bugu suka gane bugun suna za a don sun ga bugu ba sai da bugun suna za sai sun ji a su. fadarhun to ka kyale su hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yasaquna na game da yinin su wanda za a kashe su ciki ne na za a kakkashe su ciki ne a la kai, anhu kaiduhum A ranar da kaidin su bai musu maganin komi wala hum yansaruna kuma za a taimake su ba wa inna lil ladina zalamu azaban lalle wa'annan da suka yi zalunci suna da azaba duna zalika banda wagga azabar akwai wata walakin na akasara la na sai dai mahiyarsu su ba sun haka nan ba mai wa'azi wasu biri da hukmi rabbika ka ya hankuri ga hukuncin ubangijinka ya hankuri ka abin abinda Allah ka ya hukunta fa ka bi na kai kana nan ga idon wasa bebe hamdu ka kai ta tasbihi da godiya ubangijinka hina ta koma lokacin da ka tashi duk lokacin da ka tashi kai ta tasbihi da godiya ubangijinka subhanallahi wa bihamdi سبحان wa bihamdi ko سبحان الله والحمد لله wannan zikiri na wanda aka so ga kowane mutum shi yawa ya tashi kaka ce ban iyawa kowa bai sani kaka ce ban iyawa kayan daɗin nan in sun ka taho ko inda ba a gane inda ba a ganin ka kana laba ba ka sace wani abu ciki to a ce ka tobe da ce ka ce ba ka iyawa kowannen ku shi hankuri sai da hankuri aka cimma abin da aka so shi yasa ya ce wasbir ka yi hankuri ba ka yaba wata Allah sai ka yi hankuri ku yi hankuri duk abin da kun ka san unhwanin ku na ku yi hankuri ka ku ban gane a unhwanin wani na ba ku ba to ban iyawa ban iyawa rabi da ni kana son sakamakon alherin nan kuma in kai kanka kawa shi ma mai wa'azi in yace taho kai sallah ka yi sallah ba haushi aka ba ladar sallarka ba shi lada koyarwa ce aka ba shi da ya ladata aka ba shi yanzu azumin ramadana ya zo in ka yi sallah ga lokacin da ba ramadana ba in ka yi nafila duk su sujuda guda da ka yi an ɗaukaka ma daraja guda wani Allah an gafarta ma zunubi guda a nan ƙasa to amma yanzu yan azumi ya to duk juda guda kai an baka lada 1500 duk su juda guda an baka lada 1500 malam shi in ba wawa ba haka wargi da wanga lokaci sai wawa kawai Kong, sai Kong saboda haka wasbir ka yi hankuri ya kai musulmi le hukumar rabbika ga hukuncin ubangijinka daure ka yi ibada fa innaka bi a'yinina kai kana nan ga idon wato muna ganin ka muna lura da kai sabbi bi hamdi rabbika kai ta tazi da gode wa ubangijinka yi ne ta koma sadaka tashi tunda tashin ka da kwana bude da subhanallahi wa hamdi subhanallahi wa hamdi kyale kowa gidan kowa kakkata bi da taimako gidan kowa kakka ta yi riƙe subhanallah da hamdi sai ka taimaki mutane mutane sai ka taimake su mutum ko ga ya takai gida ne sai ka diba ka ga wanga ya kamata in karɓi kira ne kai ko mai wa'azi kake sai ka gara ma ka zuwa ma gidan mutum in ya ce ka sai ka gara ma magada wace a banda lokaci a duk kayan ne na ruwanka sai ka dibi wani ƙarhen gada ta ce nasa walima gidan walima wa ne eh. a toni mai basuwa kana nan shirya da shi kun shirya kun shirya da mai basuwa A me a matsalaka ka shirya da mai basuwa me a matsalaka shi da komi da komi eh ah ai kaga abin nan ba sai ka sai man kabatun nan kana dan injimin ka da yan lasbi ka ka sai ka sai dan man ka ce a sa a te ka ka ka ka yi mai nasiha dai ka yi mai addu'a arhin gara na kaga damar tahowa ka te ka yi mai addu'a ka roƙi Allah ya yanki mai talaucin nan kai mai addu'a mutane na cewa amin in ba ya hatara ba ko kamin ka tashi ya amin sun ce amin an ansa kwana biyu sai ka ga ka daɗe baka gane ba wani ah, na ba ganin kai ce ai na abin nan kwadda buwa maka sana'a ne ko ya ce muna gana ya wani haka zama ɗan kasuwa ce ai amma la ai wato abin Allah ya taimaka a to ai wani wani kai da kai a addu'a Allah ya bashi to amma sai ka yi sai ka yi hankuri fa to bayan ka tarbihi da rana wa min al-layli fasabbih da daddare kuma kai mai Wai waye dabaran najimi bayan tauraru ta ba da baya kuma kai mai tarbihi wato ko salloli ko kuma tasbihin kansa duk kai ta to wannan shine karshen wannan sura wato suratu ad-duri nan muka kawo karshen wannan sura suratu ad-duri to Allah da albarka wannan sura suratul dure Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana larurorin azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana larurorin azumin ramadana ayyukan ganin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ganin ramadana Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka tuha mana asiri ka hishe mu kunya ka kare mu daga dare makiyan mu nan duniya kuma da lahira a karanta a mai cika minti hudu din nan ci gaba والذي إذا أوى ما ضل صاحبكم wa tsayanan bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ina rantsuwa da tauraro in ya duko idan ya kariya ma'ana ya duko dan in yana sama haske nai ba ɗaya yake da in ya duko ba wayanda ka hujja da shi su ce wanga tauraron na wajen gidan mana in yana sama ba su iya ganewa sai yayo ƙasa ma dalla sahibukum abokin ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bace ba wa magawa bai halaka ba wa ma yandiku anil hawa kun bai magana daga son rai duk abin da zai faɗa wahayi na wanda aka yi mai Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne ya bada sai da halaki sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam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 Ya hannanu, ya منان ya بديع a والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ya Allah muna roƙonka Allah mun roƙi ka ka kawo mu Ramadana kuma ka kawo mu Ramadana Allah ka bada mana ƙarshen Ramadan. Allah ka bada mana ƙarshen Ramadan. Allah ka bada mana ƙarshen Ramadan. kuma Allah ka azaita mu alherin Ramadan. Allah ka azaita mu alherin da kake saukowa cikin Ramadan Allah ka azaita mu dukkan alherin Ramadan Allah ayyukan ga na Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan gana Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan gana Ramadan lalurorin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su Allah lalurorin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana da albarkar sunayenka da sifofinka madaukaka da Ramadana da sallah karama da sallah babba duka Allah ka azurta mu abin da za mu yi lalurorinsu suke sauki Allah ka sauƙaƙa mana lalurorinsu Allah ka sauƙaƙa mana lalurorinsu bayan ka musulmi da adda matsaloli Allah ka ba su mahita Allah ka ba su mahita duk wani bawan ka musulmi da aka bi bashi Allah ka bashi abin biya kuma ka taimaka mai da ka bashi ka taimaka mai ya biya Allah bayan ka musulmi da ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in bayan ka musulmi waɗanda suke cikin tsoro Allah ka amintar da su nan ga da ka faruwa cikin ƙasa ga Allah ka yi mana mahita Allah ka yi mana mahita Allah da albarka sunayenka Allah ka gusar da su Allah ka gusar da su Allah ka gusar da suwa Allah mun tuba Allah ka yahe mana Allah mun tuba Allah ka yahe mana Allah mun tuba Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana tsoronka da ibadarka da akhlaki Allah ka raba mu da sabonka da sha'awati Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tura ba mana asiri nan duniya da lahira ka shi mu kunya nan duniya da lahira saboda albarkar sunayenka duk bukatun mana alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana su abubuwan duk da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka karfafa mu ya Allah ka girmama mu ya Allah ka darajanta mu ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka yishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata wayanda sun roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu mun roke ka Allah ka shirya su Allah ka ce da ci aqida su da imanin Allah ka kare su daga sharrin munafikan Allah Allah ka kare su daga sharrin munafikan Allah Allah ka kare su daga sharrin makirai ka kare su daga sharrin masu kwalle kullun shi saboda albarka sunayenka ka biya musu duk bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba ko malamai alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro ka kare su bayan da kake yantawa yau Allah ka samu cikin su Allah ka samu cikin su addu'o'in da kake karbawa yau Allah ka anshi addu'o'in mu Allah ka anshi addu'o'in mu Allah ka anshi ibadodin Allah ka anshi ibadodin Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ya gata ma Allah don albarkar sunayenka ka tausaya mana muna nan muna ta karatu muna kiran mutane ga hanyar ka Allah ka tausaya mana Allah ka hankurci mana Allah ka yi hankuri da muwa Allah ka yi hankuri da muwa Allah da albarka sunayenka Allah ka zaunar da jihar malahiya Allah ka zaunar da jihar malahiya Allah ka hada kan mutanenta Allah ka hada kan shugabanninta Allah ka tosaya mana ka kare mu ka kare mahukuntan wannan jiha ta ka taimake mu ka taimaki mahukuntan wannan jiha ta da mu da suwa Allah ka kare mu ka kiyaye mu Allah ka taimake mu kar ka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kar ka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kar ka ba kowa nan jayi kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma salli wa sallim